there must be sometimes problems here and there, but there will be reconciliation. And where there are elders, our people say, Duk inda aka ce akwai dattawa to masu yin magana sun ce lamura ba sa ɓaci, shi yasa muka zo don samun sulhu. Farfesa Jerry Gana a lokacin da yake magana wagasa ta neman sasantawa da bangaren Madu Sharif don tafiya da kwamitin makarfi. Dama kwamitin amintattun jam'iyyar ya ɗau matsayin mara makarfi baya. Wannan dai yunkuri bai yi nasara ba don Sharif ya ci gaba da bin shari'arsa a kotu. Su makarfi kuma na fatakwal wajen babban taron zaben sabbin shugabanni. jurisdiction. And so if they go, if goes ahead to solve convention, she know who we have nothing to lose because we have mai masaukin baki gwamna Nelson wiki ke kare ci gaba da babban taron da nuna umarnin dakatar da taron da alkalin babbar kotun tarayya Abuja Justice Aban ya bayar ba zai yiwu ba don su ma suna da wani hukuncin ci gaba da taron daga babbar kotun tarayya ta Fatakwal. Sanata Alimadu Sharif ya kushe ci gaba da taron da nuna ta kwamitin sulhu da aka turo masa abokan hamayyarsa ne a PDP. ga kakakin sharif din inuwa bala saboda haka za ka ga cewar kwamiti ne na neman sulhun kuma sulhun na na wuzuru ne don sun raba bayan wani abu ne daban suka zo suna maganganu bayan aka yarjejeniya cewar ga yadda za a yi abun kuma sai suka je suna wani bayani daban bayan da suka je gwamnoni suka kwarrafe su aka ba su kuɗi aka ce musu to ku koma ku je ku yi abin da muke so mu ganin abin da ya faru kenan wannan da ya nuna waɗanda aka zabo din ne ba ku yadda da gaskiyarsu ba ko kuma kuna ga dama ba mutanen ku ba mun so mu yadda da su amma kuma don halayen da ya bayyana daga baya ashe tun farko ma ba abin da za a yadda ba ne shi jiri gana ya nuna su ne dattawan wannan jam'iyyar kuma inda ake da dattawa ba a samun sabani ko fada to kaga dai abin da mutane mu suka ce dattijon wukari wato dattijo ne wanda ya tara shekaru amma halin shi ba na dattijo ba su dattawa ne kware amma ba su nuna dattako a cikin tafiyan da ake yi ba manyan pdp irin su bode george raymond dakwe su da sauran yan takara daga kudancin najeriya na neman shugabancin jam'iyyar shi kuma sharif na cewa yana da hurumin ci gaba da mulki har zuwa shekara ta 2018 shin wani bangare ne zai yi kayi a ƙarshe Duk da waɗannan bayanai ana cikin wannan dambarwar sai ga rahoton ɗage babban taron na PDP zuwa shekara ɗaya. Kazalika jami'an tsaro sun datse mashigun shiga babban dandalin taron a filin wasa na Sharks da ke Fatakwal. nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.